Kotu ta ba da umarnin garkame mutane goma sha tara da ake zargi da hannu kan kisan tsohon hafsan sojan nan janar Idris alkali a gidan yari. Alkalin babban kotu na biyar da ke nan Jos mai shari'a Daniel Longi ya kuma ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar goma ga watan sha biyun shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Mutane goma sha taran ciki har da mace guda da hukumar 'yan sandan jihar Filato ta gurfanar da su a gaban kotun dai tana zargin su ne da hada baki da aikata kisan tsohon daraktan gudanarwa a helkwatar rundunar soji da ke Abuja a hanyarsa zuwa Bauchi bayan binciken da sojojin suka ce tun ranar uku ga watan Satumba ne suka rasa jin ɗuriyarsa a tsakanin yankin Doidu da Duradu da ke karamar hukumar Jasta Kudu a nan jihar Filato. Ana zargin mutanen ne dai da gamin baki ɗaukan bindiga da wasu wasu mukamai masu hatsari da tare janar Idris alkali da kuma hallaka shi. Bayan da aka karanta wa waɗanda ake zargi da aikata laifin kisan laifinsu suka ce sam ba su kashe janar alkali ba. Bayan sun ƙi amsa laifinsu ne sai lauya mai gabatar da ƙara Emmanuel Achaoba ya buƙaci a sa su gidan yari zuwa ranar da alkalin kotun ya sanya ranar zaman sauraron ƙarar. Yayin da lauyan waɗanda ake zargin Gyanzi ya amince. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Najeriya